mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Zahra Aliyu ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. da yau ma za mu yi magana ne akan cutar makoko da ake kira thyroid disease da turanci. ina jira na ji bayani daga bakin likita kuma yau wakilin sashen hausa a kaduna ta tattauna mana da likita akan wannan larurar sannan kuma har ila yau muna tafa da filin kwalamar mu to masu sauraro sai a gyara zama domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba ga tattaunawa wakilar sashen hausa a kaduna binta ibrahim da likita masu karo kam da sake saduwa da ku a cikin sauran mu na yau da gobe da mai kawo muku abubuwan da ya shafi kiwon lafiya zamantakewa da sauransu a wannan karan muna ta ne da dr tasu ibrahim na sultan hospital wanda zai mana magana mai wani karin bayani akan cutar nan ta makoko dr tasu barka da zuwa zauren mu na yau da gobe barkan mu da hajjabita To wata ko me ake nufi da shi wannan ciwo na makoko kuma menene a alamarsa? To alhamdulillah Ah, wannan larura ta makoko shine wani kumburi da mutane za su iya lura da shi a wuya da yake fitowa daga tsakiya ta gaba ah, domin a ah, halitta a wannan wuri daidai kan makogoron akwai halitta da muke kira thyroid gland wanda idan ya kumbura shine yake zama wannan makoko da ake iya gani duk da cewa yanzu matsalar ta yi ƙasa sabida a gwamnatance hukumomin lafiya sun ba da dama ga dukkan kamfanoni masu sarrafa sinadarin gishiri su rika sa wani sinadari na iodine domin wannan yakan taimaka matuka ya zama cewa shi wannan halitta wato thyroid din da ke kan wannan makogwaro yana bukatar wannan sinadari na iodine domin sarrafa ainihin eh, wani sinadari da yake samarwa na jiki wato thyroid hormone wanda rashin wannan sinadari na iodine shi kan sa wannan eh, halitta ke ta kokarin ya za a yi ta sabar to wannan kokari sai ta kumbura sai a samu wannan makoko wanda ya fi shahara a baya yanzu ya yi wuya saboda kusan duk yankunan da ba su samun wannan sinadarai a cimansu na abinci yanzu kusan tunda ana sa gishiri a abinci kuma ya zama doka a rika zuba wannan sinadari a cikin gishiri don haka duk wanda ya kalli jaka gishiri zai ga an sa iodinized ma'ana an zuba wannan sinadari wanda ke taimakawa wajen hana kumburin wannan halitta wanda wannan halitta ta kan kumbura ta dalilai kimanin ah, guda biyu shahararru rashin samar da wannan sinadari wanda shi muke ce ma hypothyroidism yakan sa wannan halitta ta kumbura da kuma idan samar da sinadarin ya yi yawa shi kan shi abin da muke ce ma hyperthyroidism wanda hakan na iya kasancewa shi haifa din ba tare da ya zama sigar cuta ta daji ko sankara ba zai kuma iya zama ya zama yana da nau'in eh, shigen cutar daji ma'ana sankara wanda shi muke ce ma thyroid cancer to amma asali wannan makoko idan ya kumbura dai shi ne wanda ake iya gani wanda yawanci an fi ganin shi ga mata a baya sosai ah, yakan shahara matuka a wannan yanayi To likita yawancin matan da ake samu suna da ciwon nan zaka ga mata ne ila masu goyo da sauransu a cikin irin maganganun da aka ce a gargajiyance ana faɗan shi ne kila uwar ta sha fitsarin yaro ko ya tsalla mata fitsari da wuce ta bakin ta shi yasa aka samu makoko shin yana da wani alaka da wannan fitsarin. To lalle wani al'amari ya ban dariya matuka wanda duk a duniyar likitanci da kimiyya in muka ji haka za mu yi dariya ba shi da alaka da faruwar haka haka wancan sinadari rashin samun shi ga jimar abinci shi yakan wahalar da wannan halitta ya zama ta kumbura a yanayi da ake ce ma hypothyroidism domin akwai sinadarin da ke zuwa daga kwakwalwa muna kiran shi thyroid stimulating hormone wanda shi matukar sinadarin thyroid hormone din ko thyroxine din bai samu a jiki ba zai zama cewa wancan sinadari na kwakwalwa zai rika kwankwasan wannan halitta yana ce mata babu wannan sinadari babu wannan sinadari babu wannan sinadari wannan damuwa da za ta samu na cewa daga kwakwalwa ana ta ce mata babu babu alhali kera shi ya ta'allaka a kan ta ne to sai ta ta kokarin ya za ta yi ta samar ta haka sai ta kumbura kamar mutum ne da ya kamata ya yi aikin shi sai bai yi ba domin rashin sinadarin da zai yi aiki kuma a dame shi eh, da cewa bai yi aikin shi wato aka sai samar da eh, damuwa misali a sauƙaƙe mu ɗauka uwa ce a gida mai gida bai bar kayan cefane ba yara kuma na ta kuka kasancewar kukan yaran nan sai ya damu ita uwar ta shiga damuwa alhali kuma ba abin da za ta sarrafa ta samar da abinci shine misalin babu wannan sinadari kwakwalwa kuma na ta kinkizowa tana kwankwasawa cewa a samar da wannan sinadari to shi kan sa wannan kumburi ba shi da alaka da wancan eh, larura na cewa ko eh, yaro ya yi fitsari a sha ko a makamancin wannan babu. to likita tana ta bayani akan cewa wani sinadari da ake samu abinci ko kuma a cikin gishiri da yanzu aka karfafa cewa a gasa shi wani zirin abinci ne za a samu shi wannan sinadari na da ita kwakwale ke bukata eh, alhamdulillah yawanci eh, nau'ikan abinci da muke ci Eh, musamman da yadda aka sa gishirin nan sannan akwai eh, sauran eh, kayan abinci misali irin su kifi da danginsu duk suna dauke da irin wannan sinadari haka 'ya'yan itatuwa duka za a samu karuwan wannan sinadari a ciki amma kasancewar an lura cewa baya wadatuwa ko kuma a yanayin ruwa da sauransu shi yasa kawai aka yanke shawarar cewa a gwamnatance a duka sa shi a cikin gishiri wanda yanzu kusan shine ya shahara a samar da wannan sinadari wani shawara kuma za a iya baiwa su inda suke da ciwon nan misali wa inda har yanzu suke da makokon a wuya matakan da za su iya dauka wurin ganin cewa sun kawo da shi daga jikin su to alhamdulillah abun da yake kamata musamman eh, tunda abu ne da ya shafi wuya kuma mata ba za su samu sakewa a ce kila ko sarka ba za su samu kowa ya kalle su zai hango wannan halitta a wuyansu ah, abin da ya kamata a je asibiti idan an je asibiti zangon farko likita zai auna domin ya rabe shin wannan ya faru ne domin hyperthyroidism ko ko ya faru ne domin hypothyroidism ma'ana rashin samar da sinadarin hormone din ya samar da shi ko ko samar da sinadarin ya yi yawa ne ya samar da shi to bisa kowane za a duba eh, matukar ya kumbura akan yi aiki idan kuma ba eh, matsalar yawan samuwan shi da yawa ba ne an aka lura cewa to wancan sinadari ne babu za a samar da sinadarin to ina aka samar da sinadarin yakan samar da saukin wannan halitta ta koma ta noke ta tamuke in kuma ya yi yawa ne aikin da yake to za a yi aiki a cire wannan halitta domin zai iya zama daji wanda hakan na da matsaloli da yakan iya samarwa to duk wanda farko ya lura da matsalar wannan kumburi wuri bai kamata a zauna ba musamman saboda tsoron kasancewar zai iya zama daji wanda kasancewar kuma in ya zama daji ya ci gaba da haɓaka zai iya lahani matuka domin ah, ko da bahaushe na cewa ba a san inda rai yake ba amma a kiyayi wuya sannan ko ga daba daji duk abin da ke son halakarwa wuya yake hari domin nan ne kafar da iska ke bi wanda kuma kumburin wannan halitta yakan samar da matsaloli da za su iya shafar numfashi in ya shafi daji yakan iya fasawa domin daji shi ba shi da katanga daji ci yake yana iya cin makogwaro ya ci manyan jijiyoyin jini ya samar da zubar jini ya halaka rayuwa cikin ƙanƙanin lokaci. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga ci gaban tattaunawar binta da likita. To likita akwai su alamomi da mutum zai iya lura da su don ya tabbatar da cewa ah, bai kamu ba ko kuma wani alama da cewa ah, wannan alamu su suke nuna cewa nan ciwon na jikin mutum. Eh, a cikin abubuwan da ya kamata a kiyaye domin ba ma kasafai wani lokacin wannan halitta na iya kumbura ba tare da ta nuna ta gaba ba tana iya kumbura sai ta nutse ta baya ya zama can to a matukar an lura da cewa don duk sanda mutum ya je asibiti ya danganta kamar yadda na ce a baya yawan sinadarin ne ko ko karancin shi ne idan yawan sinadarin ne wasu za a ga misali tashin farko mutum ya ga yana yawan cin abinci amma ba kiba mutum ya ta cin abinci amma ba ba ya ta cin abinci ba ba domin wannan sinadari yawan shi in yawa yana kona abincin ba tare kuma da an samar da ajiyar shi a jiki ba ah, mutum zai iya lura cewa ah, da daddare kila ko yana yawan zufa haka ko kuma eh, haka kudu ma yana yawan gumi sosai ya wuce misali duka wannan suna ciki ana iya jin samun bugawar zuciya a ci zuciya na bugawa haka ana iya samun mutum eh, koda da karancin shekaru a ga jinin shi ya hau duk alamomi ne na cewa wannan sinadari yawa daga cikin abubuwan da sukan iya bayyana sosai shine a ga mutum idan shi sun bulu ko sun yi kwala-kwala Eh, bulkowan ido din nan a gafin sun ma'ana wannan zagayen baki gaba ɗaya ana ganin shi gaba ɗaya a waje har farin da ya zagaye shi ana gani ido ya bulluko duk suna cikin alamomi ah, idan mutum ya lura cewa jikin shi na rawa haka da sauransu duka waɗannan suna cikin abubuwan da kan bayyana cewa lalle eh, wannan sinadari ah, ya yi yawa samar da shi to ya kamata a je asibiti kuma ko da ba a ga kumburi ta gaban wuya ba da likitance za a bincika idan wancan bangare ne na sinadarin ya yi ƙasa za a ga mutum ah, ba shi da kuzari yana abu lakakai lakakai haka ba kuzarin karfi a tare da shi ah, yana ta kiba kusan eh, koma bayan wancan eh, irin eh, ya zama magana ma sai a hankali ba lakka jikin mutum ba karsashi yawan kwanciya yawan bacci yawan kasala duka sukan samar da irin wannan a wancan yanayi na rashin samar da sinadarin wadatacce to shi ma eh, ya kamata a je asibiti wani lokaci hatta canji a yanayin al'adar ya mace da za ta ga al'adar dufi zai yana da alaka da matsalar wannan halitta wanda ya kamata a je a bincika don a tantance a gani ya za a fito ma al'amarin su waɗannan kusan su ne abubuwan da aka duba a tashin farko idan halittar ta kumbura ne ta yi tsanani sosai to takan iya danna makogwaro ya zama murya ma ba ta fita magana ta canza takan iya kai ga mutum yana numfashi a rika jin kara kamar yana hura wani sarewa haka wajen fitar numfashi duka waɗannan sukan bayyana a yanayi na in ta kumbura ta danna ya zama cewa numfashi baya shiga baya fita yadda ya kamata abinda muke ce ma compressional symptoms kenan to matukar an fara samun waɗannan lalle babban dalili ne na a hanzarta a cire ta domin kada ta toshe kafar numfashi a samu rashin shigar iska gaba ɗaya. To bayan baya ga jinsin mata da aka fi gani da wannan cutar akwai jinsin ah, maza ma da suke da shi. Eh, maza ma na samun wannan larura sosai kuwa ba wani abin ah, cewa ba su samu ana gani a mata ana gani a maza su ma kuma duk wanda ya ji irin waɗannan alamomi ya kamata lalle ya je asibiti a bincika a ah, ga menene matsalar a kuma yi abin da ya kamata magani ne ko ko aiki idan bai kai bangaren da sai an ba da hanya aiki ba to akwai magunguna da za a dora mutum a kai domin a samu saukin wannan matsala akwai rigakafi a'a ba rigakafi da ake yi a ce na wannan larura sai dai kamar eh, yadda gwamnati ta samar da wancan sinadari shine babban rigakafin kamuwa da matsalar rashin samun sinadarin wanda kuma a bayyane hakan ya yi tasiri matuka wanda ya rage alkaluman matsalar matuka wanda in ba wani yanayi ya zo da daban ba kusan yanzu ba a samun matsalar eh, wannan larura sosai eh, sai dai in eh, domin jiki ma yana iya kera wasu halittu da kan iya zuwa su cinye ainihin 'ya'yan halittar da ke kera wannan sinadari a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders wanda jiki yakan kera sinadarai da haka kurin sai a samu matsala su je su yi fada da jiki da kanshi kamar an samu rashin jituwa tsakanin jiki da jiki kenan wanda akan samu haka wanda shi ma kan samar da matsaloli da su kan shafi wannan halitta. To likitan a kara bayyana mai sauraro abubuwan da ake bukata wurin ah, wato wanda suke kunshe da wannan sinadaran bayan gishiri da kake faɗa Eh, ah. musamman ba gishiri na awo din nan da mutane ke siya a gishiri wanda aka riga aka sa shi kamfani ya yi eh, wanda duk yawanci yanzu ai ba a barin kamfanoni su kera wannan sinadarin gishiri da za su siyar ba za su samu rajista da hukumar nafdac ba matukar ba su kiyaye ka'idar sa wannan sinadari ba a yanayi da gwamnati ta amince a hukumance a lafiyance eh, sannan eh, ya zama dama ko da yaushe ita ce ma ba a raja a kan abinci nau'i ɗaya ba misali waɗanda ke raja a kawai kan hatsi kaza ya zama shine cimar safe cimar rana cimar dare sukan samu irin wannan matsaloli eh, waɗanda suke a ɓangarorin wani sashe na ƙasar zai wuraren su saboda sinadarin ƙasar da abincinsu suke noma baya da wannan sinadari sosai sai zama abincinsu na rasa wannan nau'i na sinadarin iodine sai zama cewa abincinsu na samar da matsalar rashin shi don haka kimarsu ga gishiri yana ƙara taimakawa a shi shi mutum an so nau'ika na nau'in abinci din nan kala biyar ko shida ya zama sun wadatu kowane muna kiran shi da sunan tauraro ne ya zama cewa in aka samu hatsi to a samu nau'i na eh, kayan kwalama da ake ce ma protein wanda a ƙauye ko da kifi aka samu ko nama aka ɗora zai ƙara inganta wannan abinci in aka samu ganye aka hada to tauraro ya ƙaru. a kai in aka samu nau'in kayan marmari aka kara tauraro ya karu to in aka samu kuma ya zama cewa abincin na an sa mai shi ma da abin duka taurari sun karu sannan na karshe shi ne ruwa to in ya zama cewa waɗannan na samuwa a nau'in abinci kuskuren da wasu suke yi misali da safe a tashi sai kawai a sha ko suran shi da rana sai kila a yi tuwo ko a dan wake ko wani nau'in abu nan da daddare sai a yi tuwo to ranar gaba daya hatsi aka ci matukar ba a inganta miya da aka hada ba to sai zama cewa ana rasa nau'ikan gina jiki da eh, ya kamata amma matukar ana samun waɗannan matukar ba masu larurar hawan jini da muke hana su eh, cin gishiri ba wanda su kuma eh, ga sauran nau'ikan abinci za su iya samun waɗannan sinadarai eh, yanzu akwai magunguna da akan yi akin ana ce musu multivitamins haka wanda shi ma suna ɗauke da wannan sinadari wanda matukar an lura ko a asibiti za a rika haɗa ma mutum da su ya rika sha kullum kullum haka don su inganta lafiyar jiki da samar da sinadaran da jiki ke so. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, amin. Yanzu kuma sai filin kwalamar mu. Wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama Hauwa da a yau za ta yi mana bayanin yadda ake yin kunin gyaɗa. da sake sada da ku a cikin bangaren mu na girke-girke wato kwalama a cikin shirin mu na yau da gobe. A yau a wannan mako muna tare da malama Hauwa wacce za ta gabatar mana da wani samfuri na kunun gyada mai sauki amma fa mai gargaɗi. sai ku shirya mata domin jin yadda za ta kaya. Malama Hauwa, barka. Salamu alaikum. Na zo muku da kunun gyaɗa mai daɗi kuma mai sauƙi. Yadda ake sarrafa kunun shine uwar gida za ki nemi gyaɗanki ɗanyen gyaɗa. In kika nemi gyaɗa ba wai za a soya bane yadda ake soya gyaɗa idan za a yi kunu. Za ki zauna ki ɓare ta da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. saboda ana buƙatar ta fara din nan ne sol ake buƙata idan kika gama bara gyaɗanki za ki markaɗa gyaɗanki in kika markaɗa gyaɗan sai ki tace idan kika tace gyaɗan wannan ruwan da kika tace gyaɗan shi za ki amfani da shi ki ɗora sanwa. wato kina nufin ɗan yawo da ba a jiƙa ba ba a yi mata komai ba haka nan kawai za a sarrafa ta. ba a jiƙa ba ba a yi komai ba haka dan yadda za a ɓare da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya. ba za a ba ta tsoro. because ana bukatar test din mm. ba a sanya yayi irin irin test din wanda aka soya shi wannan test din shi daban a baki da hali wata ta nika a cikin gidanta nan ba sai ta kai nika ba Ita eh, ta nika a cikin gidanta mm-hmm. da blender mm-hmm. yawwa in aka bare ta da daddai da aka nika aka tace ruwan nan ruwan da aka tace din ta kange dan za a zubar ne ruwan da aka tace din nan shi za a yi amfani da shi a wurin sanwa so dama kuma ga shinkafa kicin jikakki a samu farar shinkafa ita ma ta tumu a jika idan aka jika shinkafa ita ma ya danganta da yawan ciwon da kike so uwar gida in kika jika shinkafar ki ta jiko kamar ita ba awa uku haka ta jiko ki blandin din shinkafar ki ita ma ki tace ta idan kika tace ta ki matsa lemun tsami a cikin shinkafa so idan ruwan ya tafasa sai ki dama wato kamar talge kenan yawwa eh ya tafasa amma ruwan gyada ruwan gyada a cikin tukunya kuma ita ake dama ta amma kafin ki dama sai kin kashe gas ɗinki idan yawwa a kashe wuta at least ya ɗanyi minti biyu da kashewa hmm. saboda mutum kai yi kudaddaji ya dan yi minti biyu da kashewa duk wannan kumfin na gida ya koma ya laba sannan sai ki kawo kullun shinkafan ki kina zubawa kina juyawa na muciya kina zuwa kina juyawa har kafin ya miki yadda kike so yauwa yana miki yadda kike so kuran sai ki sauke idan kika sauke dama shugan ki na gefe da madaraki shi ma ana zuba mishi madara idan kina so amma ko baki zuba mishi madara ma yana da daɗi haka amma idan kina so ki ƙara mishi daɗi mm. za ki iya haɗa shi da madara kuma sannan kwalo ɗin shi ki ga fari ne ta kalan shi daɗi kan daɗi eh to haka wannan samfuri kun gida ba a watsa mishi shinkafa na a ganshi dan guruguru A'a ba a watsa mishi komai haka ake yin shi da laushin shi da kuma daɗi. So kina a irin wannan samfarin tsoho zai sha mara lafiya zai sha yaro. Yaro zai sha eh haka ne. To kuma da me za a iya ci shi? Za a iya ci ko da alale, za a iya ci ko da pepper soup. Kin gane? Kunu kaya zebo. Yawwa. Yawwa. Za a iya ci da pepper soup ɗin dankali. Mm. Kin gane? Ɗan pepper soup ɗin na dankali da hanta da su kayan lambu. jama'a ga malama Hauwa ta sake dawowa da kuma yadda ake yin kunun madara. ina da kunun madara na karin kumallo. To malama sai ki gaya mana me dani ake bukata ya kuma ake sarrafa wa'annan kayayyaki. To abin da ake bukata dai a kunun ana bukatan farar shinkafa da madara da kwakwa shi kenan abin da ake bukata sai shuga abin da ake bukata kenan. uwar gida idan kika samu farar shinkafa ki daidai yawan gidanki shinkafa tuwo farar shinkafa sai ki jika shinkafa ki idan kika jika kika bata kamar 3 hours ta jiku sai ki wanke shinkafa ki sa a blender ki markaɗa ta ta laushi idan ta laushi sai ki samu murariya amma ba mai laushi sosai ba zaga-zaga wanda ake tankaɗa gari da ita sai ki tankaɗe sai ki tace wannan kullun da kika nika shi da blender in kika tace sai ki ajiye kullun ki a gefe sai ki samu kwakwan ki in kika samu kwakwa ki kankara wannan baki-bakin na baya sai ki goga ta da abin da ake goga kuɓewa. daidai yadda kike so ki ji gardan ya fito a cikin kuɗin kuma ya danganta daga yawan kuɗin da zaki dama sai ki daidaita ruwanki in kika daidaita ruwanki ki ɗora kina dorawa sai ki ɗebi wannan kankararriyar kwakwa. ki zuba a cikin ruwan ki rufe tukunyar ki lemun sorry na ban na manta ba ce muku lemun tsami ba za ki tanaji lemun tsamin ki in kika an kika tankada wannan kika tace wannan kullun kullun kullun shinkafan sai ki matsa lemun tsami a ciki dan daidai yadda dai tsamin zai dan fito a cikin kuɗin so idan kika dan matsa lemun tsamin ki madaidaici ga ruwan kwakwa ga ruwa can da kwakwa a wuta kin dora yana dan tafasa tafasa bi haka sai ki dauko kullun ki riga kin daidaita kin hada kin saka lemun tsami a ciki ko da sai ki dama daidai kaurin da kike so ya miki ana amfani da madarar ruwa ana kuma amfani da madarar gari idan madarar ruwa zaki amfani da shi sai ki zuba madaran daidai yadda kike so idan gwangwani ɗaya ne in biyu ne ki zuba a ciki in kuma madarar gari ne to zaki kada madara da ruwa ki maida ta kamar madarar ruwa sannan sai ki zuba a ciki saboda gudun kai gudaji sannan sai a daidaita shuga daidai yadda ake so to haka ake wannan kunan sunan kunan kunan madara na da ya tiya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.